Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a koma kan yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje da Safina Tasada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba 14 ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan siyasa da shugabanci na gari kamar yadda aka saba duk Laraba. To inda a ranar Larabar da ta wuce muka faro magana akan shirin gwamnatin tarayya na Najeriya wato mai suna N Power na samar da ayyukan yi ga matasa. To sai dai matasan suna koke-koken cewa akwai tangarɗa nan da can. kowane lokaci an aka ce ga abin alkhairi to na farko ka sa kyakkyawan niyya akan wannan abu sannan kai idan ka ga wannan abin ba zai amfane ka ba lalaba wanda kake ganin zai amfane shi ka ba shi ko ka gaya maka wannan abin shi yake samu ke samu samu ci baya musamman a bangarurrukan wajibi ne duk abin da aka zo aka ce zai amfani al'umma kai kana ganin ba zai amfane ka ba to karke Allah wadai da abin a'a sawa abin albarka baka san gaba kai kuma wane ne zai tsinko a naka ba wannan albarka da shi mai bawa shugaba Buhari shawara akan harkar matasa kenan yake ƙarin haske game da amfanin da matasa za su samu a shirin samar da ayyukan yi na 'yan fawa. Haka zalika za mu karanto amsar tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To yanzu haka za mu fara ne da kamar yadda Maryam ta faɗa amsoshin tambayar da kuka aiko mana wanda muka yi a shafin Facebook da Twitter wanda muka tambaye ku ta yaya matasa za su taimaka wa shirin samar da ayyukan yi a Najeriya na N Power domin ganin cewa haƙa ta cimma ruwa don amfanin al'umma gaba ɗaya. Sakon farko daga Mubarak Ishaq Sarkin Haya ya ce ina ba da shawara da duk wanda ya samu kansa a cikin wannan tsari na 'yan pawa da su yi aiki tsakaninsu da Allah hakan shi zai kawo ci gaban ƙasa. Sai ta ta wakili Ciroman Bulkaciwa ya ce salam yau da gobe a gaskiya duk wanda ya samu aiki a cikin wannan shiri na 'yan fawa to ya yi ƙoƙari ya rike aikin na hannu biyu domin kuwa samun aiki a Najeriya sai ɗan wane da wane. sai kuma muhammad sule garin rijiya ya ce hakika wannan shiri na yan power ya kawo fata na gari ga dimbin matasa a najeriya na samun ayyukan yi a nan gaba amma hakan ba zai tabbata ba sai waɗannan matasa da aka ba wannan aiki sun cire son zuciya kuma sun yi aiki tukuru yin haka ne kawai zai karfafa wa gwamnati gwiwa wajen kirkiro wasu hanyoyin samarwa matasa ayyukan yi sai aliyu suleiman kwado ya ce ɗaukar shi kansa aikin da muhimmanci sai kuma zuwa wajen aikin cikin lokaci da kuma tattala abin da aka samu allah ya kara taimaka mana amin sai kuma baban abbas yar dole funtuwa ya ce duk wanda ya samu aiki ya kamata ya rike aikin da kyau saboda zai sa wasu sha'awar ganin gwamnati da gaske take sai hawa ahmed bajoga ta ce yau da gobe ni dai kira na ga matasan da aka dauka kan wannan abu shine su rike wannan aiki nasu hannu biyu tare da zuwa wajen da aka saka su aikin sai kuma ummi afra ta ce ya ji tsoron allah ya aikin sa tsakani da allah don ya taimaki kasarsa ku tashi lafiya sai haladu muhammad musa bajoga ya ce yau da gobe hanyar da matasa za su bi eh, domin taimakawa don ganin haka ta cimma ruwa shine duk wanda ya tabbatar da sunan shi ya shiga ciki ya sa ransa zai yi aikin ne don taimakon ƙasa haka ma duk inda aka tura mutum ya yi aiki to ya ji tsoron allah ya je gun aikin nan sannan ganin aikin na wucin gadi ne wato na tsawon shekara biyu ne ya kamata matasa su yi tsumin abin da suka samu don samarwa kansu abin dogaro ko bayan gama wannan aikin sai kuma almustafa s ahmad ya ce yin aiki ba ji ba gani tsakani da allah ba kuma bangaranci sai fatima anka ta ce a dai gaskiya sai kuma Rilwani Sa'idu Gayari ya ce hakika yau da gobe matasa na iya taimakawa wajen shirin samar da aiki na Empower kamar haka bin doka da oda kamar yadda gwamnati ke so faɗakar da sauran matasan karkara akan wannan shiri na Empower da kuma amfaninsa ga matasa da ma al'umma baki ɗaya. Sai Munir Abubakar a Sami ya ce salam yau da gobe babbar maganar kawai ita ce duk wanda ya samu damar shiga wannan shiri na Empower to ya rike shi tsakani da Allah. Sai Zaharaddin Umar Bici ya ce salam yau da gobe hakika matasa musamman waɗanda gwamnati ta sama wa aiki ƙarƙashin shirin na n power na da gagarumar gudunmuwa da za su taimaka wa shirin ta hanyar jajircewa sosai wajen yin aiki tukuru ba tare da yin kwange ba a wuraren ayyukansu sannan ita ma gwamnati ta kula sosai wajen biyan su albashi akan kari ta hakan ne haƙa za ta cimma ruwa. Idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter at Mahmud Kaura 01 ya ce ta hanyar aiki tukuru da kuma zuwa wuraren aikin da aka tura kowane matashi a kan kari ba tare da shan ruwan tsuntsaye ko makara ba sai kuma atbaba gana zango ya ce babban abin da ya kamata mu matasa mu yi shine mu gudanar da wannan aiki bisa gaskiya da riƙon amana sai daga ƙarshe at m sayyadi jibiya ya ce su sauke nauyin aikin da gwamnati ta aza musu tsakani da allah sannan su yi amfani da kuɗin da aka basu wurin da ya dace to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni to sai mu ce muna godiya kan kamar yadda maryam ta ce mm. ah, sannan kuma kin san akwai kun ce kusa akwai wani abu da ya kamata kila wanda bai ji shirin ba a makon da ya gabata mm. mun faro ne akan maganar samar da ayyukan yi ga matasan najeriya wanda mm-hmm. gwamnati ta yi alkawari tun lokacin yakin neman zaɓe mm-hmm. da aka zo yanzu sai suka fito da shirin abinda suke kira n power eh. wato kamar wani shiri ne da zai samar wa matasa ayyukan yi daga bangarori eh, daban-daban eh, mm. yana so kuma ya horas da su su samu dai sana'o'i dogaro da kai ma bayan maganar aiki don saboda yana da mm. wuya gwamnati suna so su samu mutane aiki da ma daga cikin manyan matsalolin da ke azaban matasa ayyukan yi to mm. ina zaka samu mutum aiki in bai da mm. sana'ar da ya iya a hannu ko kuma ya yi eh, eh, karatun eh, misali mm. to kamar misali a watan uh, disamban nan da mm-hmm. muke ciki ɗaya ga wata ne dama ya kamata a ce shirin ya tafi Mm. daidai wato kamar ranar da aka kaddamar da shi mm. ka'in da na'in mm. wanda a lokacin to sai korafe-korafe suka biyo baya sai ki ga sunan misali mutanen da suka fito daga yankin kasashen ibo haka wanda ba shi ke cewa inyamurai misali sai ki ji mutum ga sunan shi can onye kaci waye irin wa'inan sunayen sai ki ji shi a kano mm. kamar mm. misali a kana ma sai a ce miki a dala to amma mm. wai wannan to wannan shine yasa muka tattauna da mutane wanda kuma za a ji dai bayani duka duka eh, ci mutane ba sun ba su apply ba su nema ba nema ba ne sosai ba ne wasu sun nema wasu kuma suna kukan ai ba su ma sanya ake yi ba hmm, wasu suna kukan cewa akwai shirin internet da ba um, su san da karin mutanen mu kaman gani suke yi ai abu ba zai yiwu ba hmm. irin kaman bata lokaci eh, na zan yi yana cikin tambayar da eh, za hmm. mu ji ansa ta ai irin irin kai rabu da su da Allah kaza kaza ba wani gwamnati ce eh. ai bayi za a yi bayi za a yi wanda mm. kuma irin wannan din ah, abin da muka lura matasa suna kukan cewa yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo kasashen mu ko kuma in ce arewacin Najeriya musamman kuma baya mm. na rikon sakai na kashi irin wannan abubuwan suka fito a takaice dai shirin yan power din nan mm. ah, akwai kashin farko wanda zai fara da mutane kimanin dubu ɗari biyar wanda suke sun yi graduate wato sun gama jami'a yawa sai kuma akwai wanda za a yi kashi na biyu wanda shi kuma kamar dubu ashirin da biyar ne mm-hmm. na wa'anda ba su yi karatu karatu ba mm. wanda ko kuma ba su gama karatu ba mm. Mm. wanda kila sana'o'i ne za a koya musu to kan wannan dai shine kusan ce matashiyar abin da muka yi a eh. wancan to amma daga baya in mun gama tattauna za a ji shin yaya ake neman wannan gaskiya kam shirin dai yanda zai suka faro shi dai ko in dai ya tafi yanda ya kamata kam zai yi kyau dan an ce daga koya ma mutum sana'a ya fi ka bashi kyauta ko eh wai da ka bashi da <laughs> ka bashi TV za ka ce koya masa <laughs> kama shi to ya fi to Usman dai ya tattauna da Nasiru Sa'idu Adahama mai bawa shugaban kasa ƙasa Muhammadu Buhari shawara game da harkar matasan Najeriya da kuma ɗalibai. da farko mai sauraro zai so duk da yake mun taba hira da kai ya san da wa yake magana a halin yanzu. sunana nasiru sa'idu da hama babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa muhammadu buhari a harkar matasa da ɗalibai. yawa to muna magana akan wani shiri ne da najeriya ta fara na yan power na samarwa matasa ayyukan yi wanda a makon da ya gabata mun yi magana a kai da farko me zaka ce akan wannan kafin mu ji shin wani tanadi ne matasa za samu a wannan shirin. assalamu alaikum hakika kamar yadda ka faɗa kuma kamar yadda shauran matasa na Najeriya suka ɗan korafi akan shi wannan gudanar da shiri wajen tantance matasan wanda za su amfana. An ɗan hmm. samu kurakurai kaɗan, amma kuma waɗansu mafi akasarin kurakuran da aka samu ba na ganganci ba ne. Farko an sami matsala daga wajen ita kanta na'urar hmm. wajen tantance ainihin waɗanda za su amfana wajen shirin. Na hmm. farko shi shirin dama an kasa shi ne gida uku. akwai bangaren da za su samu wannan tallafin ko taimako na bangaren lafiya da kuma hmm. aikin noma hmm. da kuma koyarwa hmm. to kamar jihohin da aka samu shiga gurbin waɗansu an samu wannan ne matsala daga can daga na'ura za ka ga wata ƙaramar karamar hukumar sai kuma wata jihar da sunayen waɗanda ba masu bane a ciki to wannan mm. za ka ga cewa ba 'yan jihar ba ne magana ta gaskiya kuma ba wai an yi ba ne don a ce su ne a gurin an samu mm. kurakurai ne daga wajen tantancewa daga wajen na'ura kuma yanzu haka akan gyara aiki abu na biyu kuma da aka lura da shi shine wajen tantancewar za ka ga mafi akasarin waɗanda suka samu damar shiga yanar gizo-gizo don su cike gurbin shiga ɗin mm. akwai inda ake cewa a turanci ake cewa state of origin wato jihar da kake ko kuma hmm. inda ake cewa resident ko inda kake a zaune hmm. to kaga a nan hakika za a dan samu tangarda domin misali wanda yake dan jihar Kano idan yana zaune a wata jihar ko a Lagos ko a Ogun hmm. to maimakon kaga ka tambaye shi jihar da yake ya ce shi dan jihar Kano ne zai ce kaga a inda yake a zaune shi dan ko jihar Legas idan ya zo jihar Kano ko ya shiga jihar mai Borno mm. kaga zai cike a inda yake akwai kenan inda yake a zaune mm. to kaga ba sunansa zai fito ne akan ya tantance kansa a dan mazaunin jihar Borno ko jihar Kano amma mm. ba dan jihar Kano kamar yanzu misali a ce kamar kana in na fahimce ka kamar kana nufin in ka shiga sabon gari a Kano akwai inyamurai akwai yarabawa misali na'am sai su cika daga nan misali to kaga waɗannan ai kaga abu za ka so wannan abokanan zaman mu ne hmm. suka zo don neman arziki jiha hmm. amma ba yan jihar Kano bane mafi asalin su mafi hmm. akasarin su to idan a cikin kan ɗin akwai shirin da ake da shi wajen cikewa za a ce ina ne kake a zaune kaga za ka ce a jihar Kano kake maimakon a cike a saka ɗan jihar ina ne kai. Mm. To ta inda za a tantance za a samu matsala matuƙa da gaske domin za ka iya shiga gurbin wata jihar da ba taka ba. Mm. To saboda haka sai aka zo da tsarin na farko duk mutumin da ya cike ya shiga cikin tsarin wata jihar da ba taka ba. Mm. Akwai na farko abin da ake cewa za a tantance wajen PVN wannan lambar da ake da ita ta wanda bankuna suke amfani da ita. Wannan verification ɗin yanayi ne wanda zai nuna ɗan jiha ne kai zai nuna karamar hukumar ka zai nuna mazaɓar ka zai nuna shekarun ka zai nuna duka cikin bayanin ka hmm. matakin farko kenan hmm. sannan na biyu an yi amfani da masu unguwanni da dagatai da masu gari a inda ake da su hmm. da kuma duka masu faɗa a wannan jihar eh, idan ka faɗo jihar da ba taka ba Mm. to idan su wajen tantancewa aka zo aka ba ɗan jihar bane ne kai to automatically za a cire ka daga wannan jihar a mai da kai taka jihar mm. amma babu ɗan jihar da zai zo ya shiga wata jihar kuma ya amfana a cikin wannan jihar in ba tare da an tantance shi an tabbatar da jihar ba mm. wato dai a je eh, sunan wani kamar oketuku kaza amma gashi kuma a dala ko a municipal ta kano wato an samu matsalar na'ura kamar yadda ka ce idan ka binciki wannan hmm. za ka ga aiko jakaci ka tambaya ko mai unguwa ka tambaya hmm. ya san ba dan garin bane ko ya san ba dan karamar hukuma bane ko ya san ba dan jihar bane haka to kaga babu yadda za a yi wannan mai wannan suna kamar yadda ka fara misali ya shiga har ya amfana a wannan karamar hukumar tun da ba dan karamar hukumar bane haka dole an zo tantance shi za a ware shi a mai da shi inda yake mahallinsa hmm. to yanzu misali wannan shirin da yake ciki tun a matsayinka na wanda yake mai ba shugaban kasa shawara ta musamman akan harkar matasa da kuma ilimin su misali shin akwai rabe-raben da kuka yi wajen kamar misali harka da federal character commission misali wajen raba ayyuka kun dan wani abu da suje zai shafi kila matasan ta ina za su fito a'a ya za a gane na Kano yawan su kaza ne a'a na Maiduguri borno kenan yawan su kaza ne da sauransu dama an zo da an ai ba za a yi ba abin da ka ba hmm. an zo da tsari wajen tantancewa misali kaga iya adadin waɗanda za a yi ba adadin mutum dubu ɗari biyar ne wanda za a sama musu wannan aiki to dole a fitar da tsarin kamar da ka faɗa fitar da karanta wato tantance kowane bangare a bashi iya hakkinsa hmm. a kowace jiha kamar misali idan kai yadda kake bada misali da jihar Kano mm. jihar Kano tana da karamar kananan hukumomi 44 mm. tana da mazaɓa 484 mm. to dole ne wajibi ne a duba kowanne wannan mazaɓun 484 a ga yadda za a raba mata kowace mazaɓa ya zama ta samu sannan kananan hukumomi da ake da su 44 sun samu sannan idan ka fito ka fito shiya misali ko wani hmm. shiya ta kasa da muke da su shiyoyi mu muke da su guda shida a Najeriya dole an fitar da tsarin da kowace shiya ga abin da za ta samu hmm. sannan an fitar da tsarin da kowace jiha kuma ga abin da samu yadda kowace ba a zalunce ta wata za a bi ka'idar yadda babu jihar da za ta korafin cewa ko an mata danniya ko an zo an mata babakere hmm. a ina mun duk wannan tsari sai an duba yanayin kamar yadda gaba na da karanta tsari ne wanda yake a bayyana abu shi ne na mm. gaya maka ɗazu a kamar yadda na bayani na ce ai babu yadda za a yi a ce dan jihar misali jihar kano ko jihar borno an ware misali a ce jihar kano tana da gurbi mm. guda goma misali nake baka gurbi guda goma mm. sai wani dan jihar wanda ba dan kano ba ya zo ya cike aka ga sunansa kuma a jihar kano to kaga ya mm. shiga jihar ya shiga gurbin jihar da ba tasa ba sannan jihar da yake ta asali kuma za ta zama ta samu gurbi biyu maimakon ɗaya. Mm, ta shiga can ta shiga nan. ba mm. kaga ta shiga ce ta shiga cin tabi kaga an yi wa wata kenan ba bake ko kuma an danne wata hmm, wato kenan sai halayyar mu ta taka rawa wajen yin abin da ya dace kenan a matuƙa da gaske kwarai eh, to misali zaka ga cewa yawanci in an yi irin wannan abubuwa zaka ga yan kudu sun fi mu samun wayewar kai a kai nan da nan kaga an sanar da su an waye akwai abin da kake a matsayin mukamin ka na ganin cewa matasan mu na arewa sun san wannan abun sosai misali kaga akwai mutanen kauye akwai wanda ba ruwan shi da wata na'urar kwamfuta yaya zai nemi wannan abun a'a sai ya cika kaza internet ko a lokacin da shirin ya fito mm. mun tattauna da mai girma shugaban kasa da kuma mm. shi mataimakin shugaban kasa wanda wannan alhakin yake karkashin ofis ɗinsa mm. da kuma ita babban mataimakiya da fi fara shugaban kasa shawara wato maryam west wanda ainihin ita kanta wannan shirin yake ofis ɗinta mun duba mun ba da misalai ni ma a wajen mun tashi mun duba yanayin tasirin da na'ura da kuma yanar gizo gizo take da shi a jihohinmu musamman a bangaren mu na arewa a mm. arewa kuma a ƙauyuka mun ba da misalai a wajen ma mun ba da misalai kamar ka dauki kamar jihar Maiduguri mm. a jihar Borno mm. akwai ƙananan hukumomin da saboda matsalan da suka samu na harkar ta'addanci da su ai ba ma maganar ma ita kanta wayar ba ma maganar wai abin da za su shiga na'ura su yanar gizo gizo ba wannan to zaka ce sai sun shiga sun nemi yanar gizo gizo sun yi wace ma wayar ma babu sabis da za su da waya to an fito da tsarin da za a zo a ba su irin wannan shirin ba sai sun yi amfani da na'urar gizo-gizo ba mm. domin ba su da ita mm. za a zo da tsarin da za a yi abu kamar abin da ake so a takarda a tantance su wane ne yan karamar hukuma ko yan mazaɓar sannan a jan musu ta tsari wanda masu kula da abin wanda suka tsara kan abin da su mm. sun amfana sannan kuma wajibi ne mu kanmu eh, da muke da alhakin da muka fito daga nan bangare na arewacin hmm. Najeriya mu ga rawar da zamu taka wajen tallafawa su kansu matasan da wayar da su a kafafen labarai tunda alhamdulillah rediyon na kamar da ake sauraron shirin na a gidan abun su Amerika hmm. kowa yana sauraron ta a gidan rediyo wannan ba su da irin ah, TV da gizo ko na'ura hmm. za ka ga mafi akasari da ana da rediyo ta hannu wacce za a iya rikewa a saurara a sa masu batir aiki to wajibi ne kamar ni yanzu ga daga karkashin ofis ɗina hmm. yawanci duka jihohin najeriya gwamnoni suna da mataimaka na musamman a harkar matasa da ɗalibai to wannan hanya ita ce mafi hanyar sauki da zan iya gaya musu da sanar da jihohin kowace hmm. jiha zan iya gaya mata in ce misali mataimaki na musamman a harkar matasa na kano hmm. ko na maiduguri ko na ogun ko na lagos misali in ce ya sanar da da shirin gwamnatin tarayya akan kaza ya sanar da ah, daga jiha damar ya riga ya sani a fito da shiri sannan gwamnoni mun zauna mun tattauna da gwamnoni ta yadda su ma za su fito su ba da tasu gudunmuwar wajen wayarwar da waɗanda za su amfana musamman matasa hmm. wajen amfanin wannan shiri. To abu ne wanda ba mutum ɗaya ba ne ah, abin da ake cewa collective responsibility ne hmm. wato. Na aiki kowa da kowa ne hmm. ba mutum ɗaya ba ne eh ba mutum ɗaya ba ne za a yi domin in ka ce za ka bar mutum ɗaya akan abin sai dai a riga nuna ɗan yatsa ana cewa wane ya yi kaza wane ya yi mm. kaza saboda haka eh, sai kowa ya yi raunin da muke da shi musamman a bangarorukan mu kenan na namu na arewa za ka mm. ga akwai wannan raunin haka to amma ba za mu ɗauki wannan a dalili ba mm. dole ne in an samu kuskure a baya yanzu ba za mu ɗauki kuskuren ba ya zama hujja ko mu kafa hujja akan mu ko mai bin komai akai ba eh. dole ne mu tashi dan tsammu mu ga yadda za mu kan mutanen mu mu ga kuma an samu amfani akan haka a bayan gidajen rediyo da talabijin ah. da intanet da sauran zaka ga akan dan irin ɗaya takarda haka kila eh, ga bayanin da Hausa kila shaɗara biyu uku ah, shirin yan fawa yayi kaza yayi eh. kaza ana kaza inda ake nema shine kaza ga na turanci kila ga na Hausa da za a bi kila ana rabawa a makarantu a wannan ma waɗanda suke da ruwa da tsaki kan shirin mm. an fitar da wannan gaskiya shirin mun ma daga ofis dina ko da kuma daga ofis dina na ba da wannan kuma ba da wannan gudunmawar sai yi wa mm. kai ne abin gaba ɗaya ba wai wani abu duk muke muke juna ne kuma mun yi wannan tallafin sannan mun gaya wa kamar mu a jihohin mu na arewa mun sa gwamnonin mu mun nemi alfarmar gwamnonin mu da su yi wa ba a masallacin juma'a abin faɗa a gaya wa mutane a cikin inda ake da zaurika sarakunan mu su shigo su gaya wa dakatansu su gaya hakiman su a ko'ina a faɗin wannan bayanin kan ba zai yi a ce mutum ya rike rike bayani shi kaɗai don buƙatar kansa ba. to dole wani abu sai an fito an buɗe shi tunda muna da wannan raunin to mm. mu amfani da wannan raunin ta inda za mu iya karfafa abubuwa. Kamar misali su matasa ɗin kukan samu labarin cewa kai da Allah rabu da su. a ah, kai siyasa ce ya za ka ce musu. To ah, wannan ba za ka iya canza ra'ayin tunanin mutane akan wannan ba domin ah, muna samun wannan kusan kullum ma mm. kuma kusan kowane lokaci amma abin da muke gaya musu shine idan aka zo aka ce kamar yadda labari na magabata ne aka aka ce idan mm. ba za ka saurari maganar kawai ba wata ran ta kwarai za ka zo ta wuce baka sani ba mm. to don haka kowane lokaci an aka ce ga abin alkhairi to na farko ka sa kyakkyawan niyya akan wannan abu sannan kai idan ka ga wannan abin ba zai amfane ka ba lalibu wanda kake Mm. zai amfane shi ka ba shi ko ka gaya masa wannan mm. wannan abin shi yake samu muke samu muka samu ci baya musamman a bangaren mu wajibi ne duk abin da aka zo aka ce zai amfani al'umma in kai kana ganin ba zai amfane ka ba to karke Allah wadai da abin a'a sawa mm. abin albarka baka san gaba kai kuma wane ne zai ko ana ka ba wannan albarka da shi sannan kuma duk lokacin da aka al'umma ka gaya wa kowa kowa ya ji kuma ka ba da tallafin da kowa zai amfana. Mm. Don haka maganar ah, wai ko mutane su ce ah, a rabu da sha'ani na gwamnati abubuwa suka taso na alheri ya Allah ma'a su daure wanda ya gaba zai amfani shi ba ya gaya wanda yake ganin zai amfani shi wanda ma ba shi da ka'idojin da yake ganin misali in an ce yanzu kaga wannan shirin da aka yi na masu tallafi na masu ilimi da misali wanda suke da karatu akwai akwai tallalukan da za su taso mm. waɗanda ba ba su je makaranta ba mm. to yau idan naka wanda suke ganin bai ba a zo kanka ba to nakan zai zo kanka domin muna da shirye-shirye da dama gwamnati ta shirya a ƙarƙashin Muhammadu Buhari hmm. abubuwan da za a tallafa wa matasa matasan nan ko ba wai iya maza ba har da mata hmm. domin mutum ba za a rika cewa maza maza maza maza ba mata akwai shiri da aka zo da shi da wanda suke da karatu wanda suka sami ilimin zamani hmm. da wanda ba su da shi duka za a zo matsayin da kowa da izinin lahira kowa zai amfana da haka a ci gaba da goyon baya a ci gaba da haƙuri haƙurin da ake ga cewa a yi ba wani haƙuri ba ne na gangan ko kuma na yaudara haƙuri ne wanda zai haifar da alheri ƙungiyar ne wanda aka yi a baya zai haifar da an ga nasara a zahiri shugaban muhammadu buhari ya bayyana ya faɗa ba su ɗaya ba ba su ba hmm. sha'anin ci gaban matasa shi ne a gabansa kuma hmm. duk kasar da take so ta ci gaba sai ta inganta matasa sai ta hmm. inganta su wajen aikin yi sai ta inganta ilimin sai ta inganta tarbiyyar sai ta inganta su na zama su zama cikakkun al'umma mutane a cikin al'umma wannan shi ne tsari wanda shugaban muhammadu buhari yake so yanzu misali ko tituna da ake ganin ana yi ko kuma gyara yanzu misali harkar jirgin safarin jirgin kasa ai kaga ba shi bane yayi mm. ba shi bane ya zo ya rin ya gina ya kuma zuwa mm. ya sanar da an tsaya mm. amma da ya ga an fara zai amfani al'umma sai ya ci gaba aka saka kuɗin da zai karasa aikin kuma aka ci gaba da aikin yanzu da dan jam'iyyar da dan ba ya sama da kowa amfani a ɗan Najeriya suke amfana to haka ake yi a To muna godiya sosai Malam Nasiru sai da Ahmad da ka samu damar tattauna da mu mai tsawo haka a cikin shirin yau da gobe duk da cewa kana cikin halin safara. Amin. To masha Allah. Ba kuma ka gajiya ba, ba kuma mun canza ba, ba wai baka iya ba. goshin ba muna nan tare da baba ba wai mun ji shiru ba dan ba mu san matsalar ba ba wai zuga mu akai ba ba a hure man kunne ba ba shaye-shaye mu kai ba ba mu lozin memory ba ba zargin ka muke ba ba a ɗauke mu haya ba Ba ba bahari idan ka lura soyayyar da Maryam Maryam fa ta shiga he kada kai kawai ai mamma sai waka take tana tana rawa <laughs> to mun gode sosai Muktar dawa da wannan waka da ka bi wannan mm. wannan hira da ita to masu sauraron mu kun ji yanda muka yi magana da shi wannan bawan Allah wato mai ba shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari shawara wato shi Nasiru Adahama kan matasa da kuma masu karatu da sauransu ko mm. in ce masu maganan eh, jami'a da makamantansu mm. ya yi maganganu da dama mm. ah, ya nuna yadda su kansu matasan suke da rawar da za su taka wajen ganin shirin ya yi nasara yauwa da yin wannan sakankan cewa ta mutu cewa ai kai ba na kowa kai rabu da wahala ce kuma in ba su nema ba kuma aka zo ba su samu wasu ta surutai eh, kuma ai ta mita ba eh. to wanda kuma duk wani abu da kake son shi to dole fa sai ka miƙe sai ka bi shi sannan ka same shi sannan wannan shirin na n power dama abinda lokaci bai bari in yi magana da shi ba shine a wanda na san tun daga shi na a rubuce akan yanar gizon su yanda ake neman abin mm. akwai wasu abubuwa guda hudu muhimmai da suka saka cewa kafin ka nema ya zama akwai shi a ranka mm. na ɗaya ka nuna interest wato ka nuna yadda zilla mm. da wato yawa sha'awar zimmar cewa kana son wannan aikin sannan kuma ga inda za ka je domin me in ka je din za a gwada ka a kai. ka mm. tsallake wannan gwajin da za a yi maka mm. sannan abu na biyu sun yi maganan cewa ya zama kana da ah, shirin ka ajiye duk wani jin daɗi naka mm. ka fuskanci duk wahala aiki da mai da hankali ka mai da hankali a matasa yawa sai sai abu na uku kuma ka nuna cewa wannan abin da ake son a koya maka cewa kana da niyyar ka ciyar da shi gaba kai kanka da kanka mm. Mm. to amma akwai maganar da ɗazu na ji kina yi Maryam ai na ce yake cewa ai wannan shirin empower din ya yi gaskiya inda suka tsara shi sai kuma dai zai yi kyau dai a samu yadda za a yi monitoring wato sa ido eh, sa ido kan wannan wanda su suka kammala kawai kaga kamar mm. a ah, sha al facebook live mu akwai mm. abbas ah, chaledi ya tambaya ce to mm. yaya gwamnati um, zata wani tanadi ta samar ma matasan da bayan sun kammala wannan shirin me zata ta musu to ba wai an koya maka wannan sana'a ba to yaya kenan yaya kenan wato ka mm. a koya maka kuma sai a baka kila misali eh? in na koya maka eh, kafintanci eh? sai kila in baka kila yar dubu biyu ko biyar sai in ce to wannan zaka je ka sai katako ka sai guduma ka mm. sai kusa mm. sai ka ci gaba da buga kujerar zaman ta mata kafin ta kai babba kwarai da gaske sannan kuma akwai wata magana da yayi maganan matasa wanda ba su yi karatu ba su ma kansu ana nan tafa da shirin yadda za a yi ba su sana'o'i bayan maganan masu digiri masu wani ne haka da sauransu to to kusan duka duka dai kan sai in ce Allah ya samu wannan Usman kowane kofa akwai eh. mukullin da ake bude ta kan mutane su ki baki dai ko suna jiran eh, wannan ko ka sa karfe ka balla kofar ba a haka haka gaskiya komai sai a hakuri kuma da dagewa to masu sauraro amin amin masu sauraro kuna iya lalubar mu kai tsaye ta shafinmu na voahouse.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To haka yake duka duka anan shirin na yau ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake karkatowa ko juyo da akalar shirin don jin yau da gobe. Yanzu za a madadin. Maryam Bashir Bugaji da Safina ta sada Sodangi. Daniel Brown shine wanda ya bada umarnin shirin sai kuma injiniyan mu na yau wato Vasco Valaris. Ibrahim Jarmai shine hada mu da ku ta Facebook Live sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Mu zama lafiya. wasan kwallo manta ba. Wasan kokowa na motsa dinkin su